cikin wato dukkanin hadisan da ke cikin sahihul buhari da sahih muslim babu da ifi ko a ciki kuma yake cewa hadisin nan da ke cewa uwayen annabi suna wata ingantacce ne ko da ifi ne babu shakka dukkan hadisan da ke cikin buhari da muslim ingantattu ne an samu wasu malamai irin imamu daru kutuni rahimahullahu ta'ala yayi naƙadin wa'annan wasu hadisai cikin buhari da muslim ibn hajar kuma ya mai mashi da martani za magana ingantatta hadisai mausula wanda bukhari zai kawo ko musulun zai kawo dukkan su ingantattu ne wannan shi al'ummar musulmi suke kan shi maganar naƙadi wannan fage ne na malaman hadisi amma maganar uwayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo akan su hadisai ne ingantattu duk rudun da kuke ji da hayanai da kuke ji wasu suna yi duk kuwace bayan hari tabbas ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi ya ce ma wani mutum inna abi wa abaka finnar babana da babanka suna cikin wuta ya kuma ce na roki ubangiji na in neman ma mahaifiyata gafara ya hana ni amma da na neme shi in kai mata ziyara ya bani dama to na hadisi malama hadisi ba su inkarin ingancin shi yana cikin muslim hadisi ne ingantacce tabbatacce annabi ne ya faɗa amma magana ahlul fatara shi ma rashin bincike ke kawo a sa uwayen manzo Allah cikin ahlul fatara a ce ai suna cikin ahlul fatara ahlul fatara kuma Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula rashin bincike na ilimi ke kawo haka ai ahlul fatara ba baki ɗaya suke ba ba kuma hukuncin su duka ɗaya bane akwai wanda yan wuta ne da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Abdullahi bin Luhai ba yana cikin ahlul fatara ba amma kuma annabi ce yana wuta ɗaiɗaikun kafirai nawa annabi ce suna wuta kuma suna cikin ahlul fatara to rashin bincike shi ke haifar da wasu ce ai uwayen manzon Allah suna cikin ahlul fatara wannan abu ne wanda manzon Allah ne ya faɗa kuma yana cikin sahih muslim kada ka ce ai ya ce uwayen manzon Allah ƴan wuta ne manzon Allah ne shi da kanshi ya faɗa ya faɗi wannan kuma da muka zo can waccan aya da Allah ke cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat har yazo yace wala tusal an ashabi jahil malamai sun kawo wannan matsalar karkashin wannan kuma wancan shekara mun yi bayani sai dai mun dunkule bayani a dunkule sannan dukkan abubuwan da imamu suyudi ya rubuta kan wannan matsalar maganganu ne masu cin karo da junansu wani lokaci ya ce uwayen annabi yan aljanna ne wani lokaci ya ce an rayar da sun mutu suna kafirai amma Allah ya rayar da su sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ce ahlu fatara ne su shi yasa har yanzu yan ɗariko suke ta faɗi tashi in an faɗi wannan magana sai ahlu sunna sun ce uwayen manzo Allah yan wuta ne abun karya ne baya cikin musulun ku karyata muku ce ƙarya muka yi hadithin bai cikin musulun in kuna da dama ku yi wannan sannan ku dawo cikin isnadi da matani ku bada illat duk da an samu wasu malamai gabanin wa'annan masu hayaniya yanzu da suka ta kokarin suka yi karin halin illantar da wa'annan hadisan hadisi cikin musulun ta an samu suka yi karin halin cewa ai hadisan ba su tabbata ba to abin muke so ku ce muna hadisan ƙarya ne ƙarya muka yi ba su cikin musulun na farko kenan na biyu in kuna da ala ta ilimin hadisi ku yi amfani da ita kuma ku ci hadisin bai inganta ba amma tabbas yan uwa manzo Allah ya faɗi wannan magana ya ce wani mutum wani mutum ya zo tambaye shi ina babana ya ce babanka da babana suna wuta ya kuma ce na roki Allah ya bani dama in nema ma mahaifiyata gafara Allah ya hana ni sannan kai menene cikin me annaka cikin wannan